Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa ana tsaka da rikici akan wanda ya yaudari Rakiya Musa ya sanya ta kuka da ake cewa Hamisu Bireka ne. A yanzu mawaƙi na Danko ya fito ya bayyana wa duniya cewar ba Hamisu Bireka ne ya yaudari wato ita Rakiya Musa ba, inda ya ce shi ne da kansa ya yaudare ta. Ana cikin dai magana ta hankali ta gaskiya kuma ta fuskanta shi dai na danko ya sako maganganun da za a iya kiransu da maganganun wasa da bai kamata a ce ya sako su a yanzu ba bari ku ji abin da ya faɗa. kai mm, jama'a duka kun takura mana wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza duka barin ku ne duka ku kare duka duka zagaye zagayen ku duka bari dai in rufe dai hirar dai a daina ba fa wani bane fa yau da rakiya ni ne ba ni ne fa na yaudare ta kuma menene na ce zan yi na biyu da ita ai ba komai amma sai ku ce wancan ku ce wancan abin a bari haka ni ne ni ne na yaudare rakiya a ba ke ma baby laifin ki ne ki fito ki faɗa duniya cewa ni ne na yaudare ki kin ki ki magana kuma yaudara aike ce kika ja tun gyaɗan nan ce da kika sata gyaɗa da kika sata a gidan hajiya baraka fi sabilillahi shi yasa da yanzu ake ce a gidana ba basira ba da basira ya dai ta zo ta biyu amma a hakan ma na ce basira ta yi hakuri tunda kin fito kin tona min asiri a duniya kin ce na yau dare ki zaki shigo a ta biyu a ban magana ni ne dai ko to ban yau dare ki ba shikenan to kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo mawaki na danko kenan inda ya fito ana cikin maganganu na fuskanta kuma na hankali shi kuma ya sako wasa a ciki inda yake cewa shi ya yaudarar kyamusa har yake batun wai ta yi satin gyaɗa ne da dai sauran maganganu wannan kwata-kwata bai kamata a ce ana cikin wannan ƙadami da ake fuskantar magana ta hankali ba akan abin da ke damun rakiya musa domin soyayya ba wasa ba ce ba ya fito ya wannan irin kalami da dama mutane sun zaci magana ta hankali ce ya ɗauko ta yake yi amma kuma magana ce wadda yake wasa yake ɗaukowa a cikin ta a halin yanzu dai batun soyayyar rakiya musa ta sanya wasu mata da dama sun shiga cikin izina ta sanya mata da dama sun shiga wani irin yanayi na irin wato halin da rakiya musa ta shiga tabbas da ta tsinci kanta a ciki ba hali ne mai daɗi ba sai dai wasu suna ganin cewa rakiya musan ita ta ɗora wa kanta don me za ta ɗauki soyayyar wanda bata san cewar zai iya yaudararta ba ko zai iya aurarta ta ɗora a cikin zuciyarta Don me yasa ba za ta so shi baina baina ba har ta sanya shi a zuciya haka? Wasu kuma suke mai da martani cewa duk masu sukar Rakiya Musa akan ta yi wannan soyayya mai ɗimbin tarin wato zurfi akan wani ɗa namiji to tabbas san soyayya ba domin soyayya haka take idan ta tashi takan kama mutum ne yadda baya tsammani. Tabbas Rakiya Musa a bar a tausaya mata ce tunda mazance ake na yaudarar ta aka yi Wannan abu ne wanda bai kamata a ce mutum ya zauna yana mata dariya ba, domin a bar tausayi ce a kan dai irin yadda ta yi hira. Kana kallon kalamunta ka san tsakanin da Allah daga cikin zuciyarta maganar soyayya nan take fitowa. A halin yanzu dai, Hamisu Bireka da ake danganta ta da shi, ya fito ya barranta kansa cewa ba shi ne yaudare ta ba hasali ma mutunci ne kawai shi dai tsakaninsa da ita. sai dai fa waccan 'yar ƙasar Nijar ɗin da take fitowa take kare rakiya ta bayyana cewa tabbasa musu birekan ne ya yaudare ta inda har take cewa ai ya ba a hankali ko kuma mabiyansa su ba a hankali wajen faɗan maganganu don za su iya jaza masa abin da ba shi ba ne ba. To Allah ya sa mu dace ya ba mu ikon tsayawa a kan daidai ya ba mu ikon ganin ƙarya mu ƙaurace mata. Allah ka kyautata zuciyarmu. Tabbas duk wanda ya yaudari wani abu ne mara daɗi. Allah ka kare mu daga sharrin shiga yaudarar wani mu yaudara ko kuma mu a yaudare mu. To wasu wurare ne za ku ci a da wannan lamari mun gode.